الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن يتدى بحديثه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور اليقين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الرداع shayarwa وكان من daga cikin al'adar larabawa su nemi wajen shayarwa ga 'ya'yansu, an gane ku su idan sun haifi yara sukan nemi wajen shayarwa ga 'ya'yansu, fil a ƙauyuka ya kuna an jawa lil domin ya zamanto ya fi dacewa ga yaran su a tunaninsu duk yaron da aka shayar a ƙauye yaron ya fi zama sababban yaro ya fi zama mai basira ya fi zama mai hankali A gane ku baka mahaifiyar da ta haife shi ba ita ke shayar da shi ba galiban wa kanu yaquluna na al-murabba fil mudan ya kasance sun suna cewa lallai dan da aka rena a cikin birane ya kunu zihin zihin yana zamowa mai takusasshen kwakwalwa yana zama da kiki fatirul azima mai yankakken himma bi ma'ana zai zama rago wanda ba shi da ainihin karfin himma shi wannan yaro zai zama kasalalle sa'ad bin sai wasu mata suka zo daga kabilan bani sa'ad bin bakar da a suna neman ainihin ƙananan yara jarirai da za su je yanzu yan nan wannan su shayar da su sun gane hun eh, wasu mata daga kabilan bani bakar bani sa'ar bin bakar suka zo suna neman jariran da za su shayar da su kana radi al-mahmud min nasib halima bint abi sai zaman to shi wannan wannan jariri wannan jariri din abin yabo sai ya zaman to daga cikin kaso na halimatu bint abi abi du'ai as-sa'diyah eh abin zu'aib as-sa'diyya wasu abu kafsha kuma sunan mijinta abu kafsha an gane wannan ko hmm. sunan mijin ita sa'ita halimatu sa'diyya abu kafsha huwa alladhi kanat quraish tansubu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda ya kasance quraishawa suna danganta annabi zuwa gare shi hmm. an gane su danganta annabi zuwa ga mahaifinsa hmm. sai su danganta manzan Allah zuwa ga abu kamsha suna yin haka don su wulakanta shi saboda abu kamsha ba wani mutum mai daraja ba ne a cikin kabilan banu sa'ad an gani to in suna so su wulakanta annabi su mai izgiri sai su ce mai ibn abi kamsha an gane wannan ko ina ma bi a lokacin da suke so su yi izgiri da shi suna danganta shi ne da ibn abi kafsha an gani hmm. to a koda yaushe akwai irin sunayen da mutane ke a kirkirowa su danganta zuwa ga malami idan suna so su mai izgili an gano wannan ko to in kaga in ana so a yi wa malami izgili ana kirkiro wani suna a danganta masa to lallai wannan malami ya kasaita an gano wannan ko to malamin ya kasaita a wajen su kafiran ko a wajen su 'yan biri'a to saboda suna jin zafin abin da yake musu manzan Allah suna jin zafin abin da yake musu na kira zuwa ga tauhidi da kuma sukan kansu? to wannan kira zuwa ga tauhidi da sukan kansu, sai su kirkiro wani suna su jingina masa ko su samu wani suna da za su ringa yi masa injili a kan shi to wannan ba manzan Allah ba kadai duk wani mai da'awa wannan abin ya kumsa an gani ba za su kira asalin sunan shi ba ba za su kira asalin sunan mahaifinsa ba sai su kira wani irin suna su danganta masa don su dinga mai don su dinga cin mutunci a gare shi to wannan ya nuna cewa wannan mai da'awa ya samu nasara a cikin da'awansa an gani in da'awa na shirya ne to lalle ya samu nasara a cikin da'awansa na shirya in da'awa na bata ne to lalle ya samu nasara a cikin da'awansa na bata an gani shi da awon ƙasa ana samun nasara ku? e eh, za ga farko za a samu nasara kaji kamar zai samu nasara to amma kuma ga hakika irin nasara ne na mai haƙar rijiya an gani ku nasarar mai haƙar rijiya ya yake yana ƙasa yana ƙara nutsewa yana ƙasa yana nufi ba nan gaba za ka neme shi ka rasa to shi maka zalika ga fataccen malami ka ga yana samun nasara to nasara ne na mai haka rijiya nasara ne mai iyaka nan gaba yadda ka san kumfa ne kumfa zai yi sama fa amma zabt sai zahabu jufa'a wa amma ma yanfa'u nas fa yamkusu fil ard an gani kumfa zai taso daga bayan sai ga yi kasa A gano wannan ko to musulunci in ya taso to ya taso kenan haka nan sunna in ta taso ta taso kenan kun fahimci wannan ko to Allah shi taimake mu to wannan shi Abu Kamsha wanda allazi kana Quraysh tansibu lahu rasul shi ne wanda ya kasance Shawa suna jingina annabi zuwa gare shi ina ma yuriduna al-istihza'a lokacin da suke so su yi izgiri gare shi sai ƙulun sai su ce haza abi kabsha ce wannan dan ibn abi kabsha ne kallamu min as-sama ana yi masa magana daga sama hmm. ana yi masa wahayi daga sama wai ibn abi kabsha ne yake da awan wai ana mai wahayi daga sama bai ko ce wannan muhammadu ne dan abdullahi yana da awan ana yi masa to in sun faɗi sunan mahaifinsa to kamar sun ɗaukaka shi ne an gane wannan ko hmm. وتهرت البركات على آل ذاك البيت sai ainihin albarkoki suka yi taɓaɓɓugowa ga mutanen wannan gidan eh, tun da aka ɗauko manzan Allah daga aka ɗauko shi daga gidansu aka kai shi gidansu halimatu sa'adiyya to da can ita halima an gane suna cikin wani hali na talauci hali na tsanani da sauransu to da annabi ya zo gidan sai albarkokin suka ɓuɓɓugo ga mutanen wannan gida din allazina arda'uhu wa'anda suka shayar da shi eh, wato albarka ya tafi tsawon lokacin samuwan shi tsakanin su ya kasance yana karuwa akan shekaru hudu an gane ya karu akan shekaru hudu zaman shi cikin su na hadisa na tsagewar kirji hasala lahu wa huwa bainahum hadisatun wato ya faru gare shi hmm. alhali yana tsakaninsu. me ya faru hadisa muhimmiya shi ne tsaga kirjinsa sallallahu alaihi wasallam kamata da fitar da kaso na shaitan daga gare shi hmm. tsaga kirjinsa da fito da kaso na shaitan daga gare shi hadasa zalika inda halima halima kaufan kaufan sai wannan ya farar da wani irin tsoro a wajen halima an gani an ce wasu mutane sun zo sun kama shi yana wasa tare da ƙananan yara an gani suka kama shi suka kwantar da shi suka cire wani abu daga kirjinsa bayan sun cire suka yanke wani abu suka wurgar suka mayar da wannan kirji suka rufe to wannan abu sai ya farar da tsoro ga halima da aka ba ta labari su ila ummi sai ta mayar da shi zuwa ga mahaifiyarsa sai ta ba mahaifiyar labari tana mai cewa baina ma huwa wa ikhwatuhu ana nan yana nan da shi da yan uwansa suna cikin dabbobi ba hadin lana suna cikin dabbobin mu a bayan gidajen mu Eh, sai ga dan uwan shi ya zo wani dan uwan shi dan uwa uwa ɗaya uba ɗaya dan uwa na shayarwa sai ga dan uwan shi ya zo yana sukuwa yana gudu fa qala li wa li abiki ita halima ta ci gaba da cewa sai wato wannan da dan uwansa na shayarwa din sai ya ce min da ni da mahaifinsa da ni halima da mahaifinsa sai shi dan yake ba mu labari za ka aki al-quraishi wannan dan uwana ba quraishi din nan da akhadahu ne. eh hakika wasu mutane biyu sun kama shi nam alayhi ma siya alayhi ma bi tare da su akwai tufafi farari hmm. an gane ai sun kama shi tare da su mutanen nan tare da su akwai tufafi farari fa'adja'a sai suka kwantar da shi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fashaqqa batnu sai suka fashaqqa batnu sai suka tsaga kirjinsa fahuma ya su ɗani fahuma ya su su suna nan suna fede shi suna sun tsaga kirjin suna ta fida na fakararsu ana wa agogo na hau sai na fito da ni da mahaifinsa wajensa da shi wannan yaro ya ba mu labari sai muka yi sauri muka fito in ji halima da ni da mahaifinsa muka dumfari inda yake take an launin? sai muka same shi launin shi ya canza waltazamtuhu waltazamu abu sai na lizimce shi shi ma mahaifinsa ya lizimce shi sai muka ce masa me ya same ka ya kai dana faqala ja'ani rajulani sai ce mutane biyu sun zo min tare da su akwai farin tufafi faqala ma li sahibi sai ɗayan su ya ce wa ɗayan da ya ce wa abokinsa wannan shine wannan shi ne muhammadu ɗin? ala na sai ɗayan yace eh shine fa akbala yabtadirani dirani da adja'ani sai suka suka fuskanto su biyun nan suna gaggawan fara inda nake sannan sai suka kama ni suka kwantar da ni suka tsaga kirjina sai suka nemi wani abu a cikin kirjina hmm, sai suka kira wannan abun a cikin kirjina din suka wurgar da shi suka cire wani abu a kirji na suka yi mai suka wurgar da shi wala ajari ma huwa ban san ko menene ba suka cire suka wurgar ni dai za ka san cire wani abu sun wurgar menene wannan abun Allahu a'lam an gane wannan ku? an ce wannan shi ne kaso na shedan sun tsaga kirjinsa sun cire kaso na shedan eh Rafa الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وكتب لهم كتابا هذا نصه sai rubuta wasiƙa zuwa gare shi ga nassin wasiƙan da ya rubuta gare shi bismillahir rahmanir da sunan Allah mai rahama mai jin kai hada ma a taswai bil muqarrin al qawfi qawmi ga abinda suwaid bin muqarrin ya bayar ga mutanen qaumi man hashaw min al aman aman da kuma wanda ya shafa wa mun mashau min al-aman eh, eh? hashau da wanda suka tattaro ainihin amana da wanda suka tattaro na ainihin amana ga kawukansu wa milalihim da abin da suka tattaro na ainihin amana ga addininsu da kuma amana ga dukiyarsu ala an yi a jizya a kan cewa su mutanen ƙaunin za su ba da jizya a hannu su miƙa baro-baro a hannu an kulle halimin bi a wasu ga kowane balagagge gurgurdan ikonsa. an gane shi jizya ana bayarwa ne ga duk mutumin da ya balaga kuma kowa yana bayarwa ne gurgurdan ikonsa. wa ala an yansahu wa la sau. wa ala me an yansahu kuma akan za su yi abin da ya dace ba za su ne ba wala yamsu wala sau. Eh, wala ya shu ba za su yi alkushu ba za su yi magudi ba an gane za su yi abin da ya dace ba za su yi magudi ba za su fito kowa zai fito karo-karo ya faɗa abin da yake da shi na dukiya ba maganin magudi wala an ya dillo kuma akan za su shirya da ainihin wa'ala an dillo kuma akan za su shirya da ainihin musulmi zuwa ga dukiyoyinsu wa nuzul man nazala bihim kuma a gare su akwai liyafan duk wanda ya sauka a gare su daga cikin musulmai hmm. nuzul liyafa idan wani daga cikin musulmi ya sauka a garin su su mutanen qaumin su za su yi masa liyafa za su dafa abinci su ciyar da shi su ba shi wajen kwana har sai ya rabu da wannan garin an gane wannan ko shine ma'ana nuzul wa alaihim nuzul man nazala bihi a gare su a kansu akwai liyafan wanda ya sauka a gare su daga cikin musulmai lailan wala wa laila eh liyafan yini da dare kenan liyafan da ya waje baga ahlul kitab liyafan kwana ɗaya ne yini da dare idan wani daga cikin musulmi ya shigo wannan garin za su tarbe shi hannu biyu sai maza liyafa min ausat a amikin daga abincin tsaka tsaki abincin da ba mai tsada cancan ba kuma ba mai arha cancan ba na tsakiya kada ya zama to musulmi ya zo garinsu su ba shi abinci kasantacce na wayan baddalu wata hafu bi ahadi idan suka canza suka yi sako-sako da alkawarinsu na fadzin maminun bari'a to alkawari ya kubuta a gare su amana ya kubuta a gare su an gari to kai tsaye sun ci amana za a yaƙe su ya rubuta wasiƙa kuma ya shaida akan wannan wasali ila jarjan sai ya tafi zuwa ga garin jarjan baladi shimali biladi faris eh, wani gari ne a arewacin garuruwan farisa an gane wani gari a arewacin garuruwan farisa an gane wannan ku a koda yaushe ana maganar farisa mutane suka yi tunanin iran A gani wannan iran din da ake magana ba shi ainihin farisa ba a wannan iran din yana daga cikin garin farisa kama a ce kaduna a cikin najeriya ba za a ce kaduna ne najeriya ba to ita iran daula ce mai karfi kuma daula ce mai girman gaske a wancan lokaci a ita farisa farisa daula ce mai karfi daula ce mai girma an gane ku har ma ita ƙasar farisa ta kaskashe biyu akwai farisul arab akwai farisul ajam akwai farisawa na larabawa akwai farisawa na ajamawa daga cikin farisawa na laraba akwai iraq ƙasar iraki to duk ƙasar su iraki su ƙasar siriya duk suna cikin daula bana farisawa kama mutane da zarar an yi maganar farisa a yanzu sai ga hankalin ya koma game iran kun gane wani ko to shi yasa akwai wani hadisi wanda su yan iran ke kafa hujja da shi akan su nuna aqidan shi'a yana da kyau wai saboda manzo Allah ya ce laukana laukana al-imanu bi surayya latanawalahu rijalun min faris da a ce addini ko imani yana can tauraron surayya da wasu mutane daga kabilar farisa za su janyo shi duk tsawon inda imani yake to mutane sai mutanen iran duk inda imani yake sai sun janyo shi ina fatan gano wannan wai karkashin ayan nan da Allah ke cewa wa in ta tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum idan kun juya kuka yi ridda kuka ƙi addinin musulunci Allah zai musanya wasu mutane wanda ba ku ba sa'an nan kuma ba za su kasance irin ku ba sai manzo Allah ya nuna Salman al-Faris ya ce waɗannan mutane a gane wannan mutumin da mutanensa Salman al-Farisi da mutanensa mutanen Farisa ina fatan gane wannan saboda haka ya nuna kenan cewa lokacin da mutane suka bar addini mutane suka yi ridda suka yi kaza to babu wanda zai dawo da addini yadda yake kamar mutanen farisa babu wanda zai dawo da addini yadda yake ce kamar mutanen iran musamman yanzu yakin da ake da amerika nan sai ce kun gani yanzu ga shi iran ne kadai ta tsaya take yaki da amerika da isra'ila kaga ita kadai ne ta yi shahada tana so ta dawo da musulunci yadda yake ina fatan gari ko za ga hatta akwai mutane masu raunin fahimta daga cikin ahli sunna su ma suna da wannan fahimta din an gano wannan ku to su sun manta in an ce farisa daula ce mai girma kaga imamul bukhari imamu muslim imamu turmuzi da wa'annan su ibn majah daga gari manyan manyan malaman hadisi masu wannan sittu sai haɗin ko kun san duk mutanen farisa ne ko kun san manya-manyan malaman na hau mutanen farisa ne saboda haka kaga ashe kenan malaman hadisi mutanen farisa ne kuma dama manzan Allah ya ce, la tazalu da'ifatu min ummati alal al mansura wasu ɓangare daga cikin al'ummata ba sa gushewa ana taimakon su akan gaskiya la yadurruhum man khalafahum wala man khazalahum wanda ya saba musu ko wanda ya saba da su baya fitar da su hatta ta goma sa'a har kiyama ta tsayu su wane ne wa'annan mutane imamu amar ya ce in lam yakunu halar hadith fala adari manhum idan su ba malaman hadisi bane ban san ko zuwa yi bane in wa'annan mutane wanda in al'umma sun karkace su ne suke dawo da al'umma zuwa daidai in ba malaman hadisi bane su ba san ko zuwa yi bane su to ga nan wajen da yake cewa ko da imani yana surayya za a samu wasu mutane daga farisa su wane ne wayannan mutanen ahlul hadith su kuma ahlul hadith a ina ce samun su daga cikin ahlus sunna wal jama'a ba a samun su daga cikin yan bid'a ba a samun su daga cikin yan shi'a masu da'awan alqur'ani bai cika ba an gani yan shi'a wanda suke kafirta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so aka dan an ce mutanen farisa ai kalmar farisa suna kalmar ya tara a cikin farisa an ce 'yan shi'a to dama asalin addini farko na sahabbai wanda manzo Allah yana sahabbai na 'yan shi'a ne to ashe addinin da sahabbai suke kai a farko to nan gaba shine addinin da wa'annan masu kawo gyara su tabbata a gare shi ina fatan gano wannan so da aka maganan banza ne mutum ana maganan farisa sai maganan iran ai iraki ma farisa ne ai siriya ma farisa ne akwai garuruwa da yawa daga cikin garuruwan larabawa dukkan su farisa ne saka farisa ta kaskashi kashi wacce ce daga ciki shi manzo Allah yake la tanawalaha rijalun min iran bai ce haka ba an gani kuma in shiya suna dogara da wannan wa ita tawallau wasa bai za su yi rinta shin ayan ya nuna ya ce sahabbai za su yi rinta wato ayan yana ba sahabbai fada ne in ma in har ba ku tabbata akan addini ba Allah zai kawo su kamar yadda Allah yake gaya wa mata annabi wa in tazahara alayhi fa inna la huwa bi huwa idan kun yi tawaye ga manzon Allah to Allah shine fa mataimakin sa da Jibril da sauran mu'minai shin matan annabi za su yi tawaye kun yi tawaye gare shi ne ana yi faɗa fada ne a kaddara za ku yi tawaye a gare shi wa in kun tafi shakkin mimma anzalna ilaika fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qablik idan ka kasance kana cikin shakka daga abin da muka saukar gare ka ka tambayi wa'annan da suke karanta littafi tambayi ahlul kitab gabanin ka da annabi ake fa wa in kunta fi shakkin shin dama annabi zai shakka ne nan gaba la in ashrakta dama annabi zai rida ne wa in tatawallau ya sabdil bai da awon gairakun dama sabai za su yi ridda ne a'a wannan aya ba yana nuna sabai za su yi ridda ba ne wato ana musu ne a kaddara za ku yi ridda ya lalla a kaddara balle ba zai yiwu ba a kaddara za ka yi shirka a kaddara za ka yi shakka a cikin addini an gane wani ko to wannan shine Allah ya taimake mu na'am wa askara qariban minha sai yayi sansani na ne wajen sai yayi sansani kusa da ita farasalahu mulkiya ala sulh farasalahu mulkiya ala sulh malika ah, farasalahu malikaha na ne malikaha din nan babu rubutun farasalahu malikaha sai sarkinta sarkin wannan gari sai ya aika masa da wasiƙa akan ai sulhu da kuma miƙa jizya sai ya amsa masa sai sarkin ya fito zuwa gare shi sai ya tarbe shi can wajen madina sannan sai ya shiga tare da shi ya yi sansani a wannan gari wajaba al-ikharaj sai ya tattaro ainihin haraji gare shi ya tattaro haraji hmm. وفيها راسله شايب البستان to ai yana cikin wancan ne eh. ne yara salawu sahibu a nan ne shi shugaban wato sarkin dabristan dabristan hmm. kaga duk dabristan duk daula ne na farisa can wani wani yanki a can arewaci sai ya aika mai shi ma wasiƙa ya aika mai da wasiƙa akan za a yi sulhu anan an yi tawada'a akan cewa za su ajiye makami za su sanya mai wani abu ba tare da nasara ba wala ma'una ala ahdi wato ba tare da neman taimako ba duk dai ba tare da taimako ba tare da ainihin wato taimakawa ga wani ba za su yarda su cewa wani ya taimaka musu a yaƙi musulmi ba sai ya amsa masa shugaba ne zai duba ƙarfinka ya yanka maka iya ƙarfinka, in baka da karfi ma ba za ka biya ba kin sa mata ba sa biyan jizya sannan ƙananan yara ba sa biyan jizya بسم الله الرحمن الرحيم الفصل الخامس fasali na biyar khilafatu amirul mu'minin al ibn ali wato shugabancin amirul mu'minin al-hasan bin ali radiyallahu eh, daga shekara na 40 da hijira ila wajhi 40 zuwa ga 41 shi khalifancin sa daga shekara 40 ne zuwa shekara 41 na'am al bincike na farko Hassan dan aliyu eh a cikin tsari na tarihi azwaju matayensa khawla bintu manzur akwai khawla bintu manzur ummu Bishir, binti abi mas'ud eh, matayen shi Hassan, hmm. Hassan yana da mataye kamar khawla bintu manzur sannan ummu Bishir, bintu abi mas'ud ummu ishaq bintu eh, daga cikin matansa akwai ummu ishaq bintu dalha bin ubaidillah والمشهور أنه تزوج كثيرا وطلق كثيرا أبن دي شهارة أوجه malaman tarihi lalle Hassan ya auri mata da yawa kuma ya saki mata da yawa ya auri mata da yawa kuma ya saki mata da yawa an gani to za a yi masa uzuri sakin matan shi zai iya alaka da halayen matan Allahu a'lam auladu ƴaƴansa fa zukur al-hasan zaid talha husayn eh maza maza daga cikin ƴaƴansa akwai alhassan kenan alhassan bin hassan sana akwai zaid bin hassan akwai dalha akwai husain bin hassan akwai abdullahi bin hassan akwai abubakar bin hassan akwai abdurrahman bin hassan akwai alqasim bin hassan eh, in akwai kiyayya tsakanin ahlul baiti da ainihin kulafa'ur rashidun shin me ya sanya ainihin hassan ya sanya ma shi suna abubakar Eh? ya sanya ma sunan a suna abubakar kaga mai yasa saboda albarkan wannan sunan saboda ya yadda cewa abubakar wato mutumin kirki ne kuma shi ne na farko daga cikin kula faru rashidun inda ya ɗauka cewa abubakar ya yi ridda kuma abubakar ya zalunci gidansu kana ganin zai sa wannan suna? ba zai sa wannan sunan ba na'am Ah, al'inas eh? sannan akwai amur daga cikin amur bin hassan akwai muhammad bin hassan al'inas mata daga cikinsu umul hassan akwai umul hassan Umu abdullah akwai Umu abdullah duk sunayensu ne matan yi shi mata shi ka za mu shi ba kunya mai sunan ne da rai eh, sunan ne da rai fada ido falalansa an abi bakra qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a wajen ahlus sunna dama hasan na da falala dama hasan na da daraja domin idan kana magana fa da dan shi'a kwata-kwata ahlus sunna ba sa san hasan da husaini kwata-kwata Ahlus sunna ba sa son mutanen gidan manzan Allah amma gashi a wannan littafin an zo an kawo tarihinsa har ma wai ana so a faɗi falalansa kenan wannan ya zama raddi shi'a hmm. kenan shi'a ba su da adalci sosai a gani ka tsaya ka karanci tarihin ahalul bai a wajen ahalul sunna a nan za ka gani shin ahalul sunna na san ahalul baiti ko ba ta son su na'am na an abi bakra qala an karbo daga abi bakra ya alal minbar wal hasan ila jambi na ji manzon Allah sallallahu alaihi akan minbari alhali hasan yana gefansa yanzu wato annabi yana kallon mutane wani lokaci sai kuma ya kalli hasan hmm. annabi sai ya kalli mutane sai ya kalli hasan wani lokaci yana cewa wannan danawa shugaba ne ah, dama mutum yana kiran jika da sunan da shin hasan dan shi ne ko jikan shi amma anan ya kira shi da hmm. anan ne ake cewa a wajen gado idan mutum yana da ɗa ɗan shi zai gaje shi in ba ka da ɗa jika ya tsaya matsayin ɗa A gane wannan ko to saboda haka ɗa na wannan wannan jika na shugaba ne shi wani allah yusuf abiyi bai na fiyatai min musulmi wato ana fatan nan la'alla a cikin maganar manzan allah littaƙiƙ tabbas allah zai sulhu da shi tsakanin bangarori guda biyu daga cikin musulmai annabi ya kira shi shugaba kenan wato hassan dan aliyu radiyallahu anhu nan gaba zai girma mm. har ya zama to shugaba daga cikin shugaba na musulmi kaga manzo Allah anan yayi ishara mm. ko ya fito karo karo ya nuna khalifancin hassan dan ali radiyallahu anhu sai da ce dana wannan shugaba ne kuma ana fatan tabbas tabbas Allah zai sulhu da shi tsakanin bangarori biyu daga cikin musulmi lokacin da bangarori biyu suke zubar da jinin junansu suke yaƙi an rasa yadda za a yi sulhu ta hanyar sa ne za a samu a sulhu tsakanin bangarori guda biyu an gane wannan hadisin waye ruwaito shi imamul bukhari ya ruwaito shi kitabu fazail sahaba kitabu sahaba babu fadalil Hassan wal husayn babun falalan Hassan da Husaini kaga Imam Bukhari ya bude babi na musamman akan falalan wa Hassan da Husaini an gane ku mu duba kuma littafin albidaya wa Nihaya shin a cikin littattafan ahli Sunna akwai inda aka faɗi suka ko zagi ko kiyayya ga ainihin Hassan da Husaini babu sai yau to kaga Imam Bukhari shi ma littafin da yafi inganci a wajen ahli Sunna bayan al gashi an buɗe babi na musamman falalan Hassan da Husaini to ina ƴan shi'a suke samu suke kulla sharri ga ahlus sunna to ahlus sunna suna kin ahlul bait ahlus sunna suna kin Hassan da Husaini a ina suka samu an gane wannan ko na'am na'am ehm, ana Usama bin Zaid eh to wannan hadisin da aka faɗa cewa Hassan zai suru tsakanin bangarori biyu daga cikin musulmi an gane wannan ko to in muka duba tarihi za mu ga wato lokacin da aka daɗe ana yaƙi tsakanin ali bin abi talib da muawiya radiyallahu anhuma an daɗe ana yaƙi har ya zamanto daga baya ali bin abi talib yayi shahada a wajen yan khawarij an gani wanda wayannan yan khawarij din suna daga cikin rundunar aliyu wa'annan ɗan kawari suna daga cikin rundunar aliyu amma daga baya lokacin da aliyu ya yarda da hukunci na tahkim ɗan kawari sun ce babban matsala manya-manyan matsala a cikin musulunci yanzu mutane uku ne ko hudu idan ba a gama da su ba to musulunci ba zai kushe ba yana samun matsala na farko aliyu bin abi tsari in ji yan kawari aliyu bin abi tsari sannan sai muawiya sannan sai abu musa al'ashari sannan sai wa amuru bin al wa'annan mutane su ne matsala na musulunci in ba a gama da su ba su har abada ba za a samu gane inda aka dosa ba ka duba sun zaɓi sun duba zaɓaɓɓun mutane na wannan lokacin a wannan lokacin wa ya fi aliyu daraja wa ya biyu tsoron Allah to shi ne babban matsala kenan wani lokaci akan samu mutumin kirki bawon Allah kaga ana so a jingina mai abin da ba nashi ba an gani a kalli aliyu a ce mai babban matsala to ana iya samun wani malami yana karantar da addini a yi masa kazafi a jingina mai karya don a faka shi to daga ba aka ce to tun da dai aliyu shi ne matsala da shi da mu'awiyar da sauransu me kamata a yi aka ce duk gaba ɗaya a kauda su a doron ƙasa in an kauda su a doron ƙasa shine za a samu nasara an gane wannan ko to kuma haka aka yi sai da suka haɗa kai aka ce wane ya zai kashe aliyu wane ya zai kashe mu'awiya wane ya zai kashe kaza to sai ya zamanto masu kashe aliyu sun samu nasara masu kashe mu'awiya ba su samu nasara ba sun sare shi amma ya samu ya kauce an gane da wani makami mai guba wanda sai da guban ya shiga jikin mu'awiya mu'awiya na ta magani yana ta magani an gane wannan ko an ce wannan guban yana daga cikin abin da ya samu auye bai ƙara samun karuwa na ɗaba har yaba duniya banda ƴaƴan da yake da su saboda guban guba ne sosai to su ma sauran amru bin az da abu musa su ma Allah ya taimake sun sha to daga nan sai mutanen kufa suka zo suka yi sulhu da wa a suka zo suka yi mubaya ga Hassan sai hassan ya zama tsohon khalifa a wannan lokaci shi kuma hassan radiyallahu an ya zauna ya yi tunani ya yi tunani ya ce an daɗe ana faɗa tsakanin mahaifina da mu'awuya kuma waɗannan mutane guda biyu dukkan su gaba ɗaya musulmi ne ba kafiri a cikinsu in ji wa in ji hassan ya yarda cewa duk yakin da ake yi ana yaki ne tsakanin musulmi da musulmi ya ce babu kafiri a cikinsu ya ce haka za mu ci gaba da wannan faɗan wani riba za mu samu muna sun zubar da jini yan uwanmu ya zauna yi tunani yi tunani ki gaskiya yakin nan babu Ya yace yanzu in na hawo wannan shugabanci wani amfani zan yi ba wai in na hawo shugabancin nan ba ba wai zan je in yaki kafirai bane zan je ne in tara runduna a je a yaki yaƙi uwa na musulmi ki gaskiya ni ba zan iya wannan yakin ba sai ki kawai abin da zan yi zan rubuta wasiƙa zuwa ga muawiya idan ya yarda zai yi hukunci da littafin Allah da sunna da kuma sunnan ainihin khalifofin da suka gabace shi zan ba shi mulki kawai shi anan ya yarda muawiya mutumin kirki ne ko bai yarda ba ya ɗauke shi a matsayin kafiri a shi ne a lokacin fa ya zauna ya rubuta wasiƙa daga ainihin daga hassan dan aliyu amirul muminin zuwa ga mu'awiya dan su sufyan bayan ya gama yin muqaddima ya kaza ce na rubuta wannan wasiƙa ne zuwa gare ka a matsayin suru tsakanina da kai zan sauka in baka mulki amma da sharaɗin za ka yi hukunci da littafin Allah da sunan manzan Allah sallallahu alaihi da kuma sunan wanda suka gabace ka daga cikin kalibobi in ka yarda zan zo da ni da mutane na mu baya mu'awiya yana ganin wannan wasiƙa ya yi farin ciki kwarai da gaske sai mu'awiya ya ce mai ya rubuta mai wasiƙa cewa ya yadda da wannan magana da ya faɗa ɗari bisa ɗari nan take hassan bin ali ya zo tare da mutanensa mutanen kufa su mutanen kufa da yawa daga cikin su ba su ji daɗi ba sun so a ci gaba da zubar da jini an gane wannan ko to saboda haka sai ya zo ya zo wajen mu'awiya yi masa mubaya'a kaga irin wannan abin ba karamin imani mutum ke da shi ba wanda kai ma kana da fadawanka kana da ainihin mutane mabiyanka mutanen kufa gaba ɗaya da mutanen basara da mutanen kaza duka mutanen shi kuma a lokacin da yana so ya yi yaƙi to za a daɗe ana yaƙi tsakanin shi da mu'awuya an ce ya zo da mutane jarumai yadda ka san duwatsu amma kuma ya ajiye wannan mutane saboda matsala an gane wannan ko ya zo ya yi mu baya a ga aliyu bin al'aga mu'awiyar dan abin sufiyan tun daga wannan lokacin aka daina zubar da jinin musulmi aka kira wannan shekara amul jama'a shekarun shekarar haɗin kai tun daga nan babu wani maganar rabuwan kai tsakanin bangaren aliyu da bangaren wa mu'awiyar a da ana cewa jama'atu muawiya shi'atu ali nan aka ce shi'a masu goyon baya shi'a masu goyon baya a wancan lokaci zamanin salam zamanin sahabbai in an ce shi'a ba masu zagin sahabbai ba masu goyon bayanka su ne shi'a in filayin kenan in an ce shi'atu ali mutanen aliyu da suke goyon bayan shi ba wai wasu mutane da ke kafirta sahabban manzan Allah suna cewa alkur'ani bai cika ba wannan istilahin daga baya aka same shi ina fatan gani amma zamanin Ali bin Abi Talib in an ce yan Shi'a magoya bayan Ali in an ce jama'atu Ali jama'atu Muawiya magoya bayan Muawiya amma tunda aka samu haɗin kai sai aka kira wannan shekara amul jama'a yan Shi'a sukan ce ƙarya ne wannan tarihi wai mu'awiya ya sa an kamo hasan ne ya bankare shi ya dauko takobi ya ce wallahi in ma ka zo ka yi mu baya a in yanka ka wai shi ne sai hasan radiyallahu anhu sai zo ya mu baya wannan tarihi tarihi ne na ƙarya abin da ya inganta shine wannan kuma ya za mu yi san shi ya inganta wannan hadisi na manzan Allah ibni haza sayyid dana wannan shugaba ne tabbas an gane ko ana fatan dana tabbas zai yi sulhu tsakanin bangarori biyu daga cikin musulmai shin wannan abin da ya faru bai yi sulhu tsakanin su ba ba a daina zubar da jini ba da sauransu to kaga ana cewa ba a mugun sarki sai mugun bafari da a ce alhassan bin ali ya bi ya wa da an yi sulhu suna so a ci gaba da zubar da jini shi yasa ya kamata malami ya zamanto yana da ra'ayin kansa idan fadawa ko 'yan kanzagi suka ba malami shawara mara kyau shi ya zauna ya yi tunani ya duba abin da yake akwai maslaha shi ya sanya idan ana so a gama da malami sai a ce wane da wane da wane suke juya shi kenan ba zai taba samun dacewa ba sai wane da wane sun yarda da shi idan wane in ana so a sulhunta da shi sai an je an samu wane da wane da wane da wane da wane kenan shi solo biyo ne shi an gani to duk mutumin da ya ce maka wane na juya ka an gama da kai an gani yana so ya nuna kai wawa ne baka da ra'ayin kanka kuma galiban masu faɗin wannan su ake juyawa an gani galiban masu faɗin wannan zaka su ake juyawa wanda ake jingina ma zaka yana da ra'ayin kansa